irin kaunar da ke tsakanin sahabbai wallahi Allah ne kawai da kansa ya haɗa zukatansu wanda yake nuna maka girma da darajar wa sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dan shi ne da abokan gaba sai wayanna, waye ɗan ɗan shi'a ce duk ɗan wuta ne amma shi tsohuwar da ta haifo mana shi zai mana matsala wai ta kuma aljanna za ta yi Allah ka raba mu da irin wannan musiba su shi'a abin da yasa suke takin sahabbai in kana so ka rushe musulunci kar ka taba kowa rushe sahabbai ka gama da musulunci ba abin da zai saura a to da zai sauran ka rushe sahabbai ƙur'ani a wajen su aka koyi ƙur'ani wa adam ya koya wa qur'ani su ko suka koya wa duniya sahabbai duk duniya banda sahabi a wanda ya koyi qur'ani a bakin annabi babu duk duniya banda sahabi akwai wanda ya taba koyon qur'ani a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su suka karɓo qur'ani daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata mutanen banza ne za a yarda da qur'ani da suka karɓo mm. kenan da ka rusa sahabbai qur'ani ya tashi daga aiki ko bai tashi daga aiki ba idan kake hadisai hadisan suwaye suka ji maganar a bakin annabi har suka ba da labarin annabi ya faɗa sahabbai da ka rusa sahabbai akwai da hadisi da zai kai labari to me ya saura a duniya in ka rushe sahabbai in za mu sallah idan muke kallo gabar ko hmm. suwaye suka ga annabi na kallon alƙinna zai sallah sahabbai idan mutanen banza ne alƙibla ta tashi daga aiki ko tashi daga aiki ba ta tashi daga aiki ba abin da zai sauri addini ko kwarare da ka karya sahabbai to addini musulunci ka gama da shi babu abin da ya saura wannan ne yasa shi'a suka ga idan suna so su rubuta musulunci Abdullahi ibn Saba wanda shi ya fara kafa shi a duniya shine zakaran da ya kwanta ya kankashe ta bai hude wani munafikin bai hude yayi yayi ya musulunci daga waje gaba zai yi ba sai ga babu hanyar da zai iya yaƙar musulunci sai ya shigo cikin musulunci shi ne ya shigo cikin musulunci ya ce ya musulunta abin da ya fara yi shi ne assasa addini shi'a shi ya fara assasa addinin shi'a shi ya fara cewa sai da aliyu kaza kaza kaza shi ya fara cewa sai da aliyu ba yana gaba da addini sai har ya kai gaba cewa sai da aliyu Allah ne duka shi ya kirkiro da wannan aqida shi ya fara ta a duniya ya gama nazari a matsayin sa na bai hude idan yana so ya ruguza musulunci ne zai shi ne ruguza sahabbai yanzu a cikin najeriya da za ka ji 'ya'yan musulmi an ba su tarbiyyar zagin sahabbai zagin wai sahabbai da musulmai ne amma dai da annabi ya mutu duk sun yi rida duk sun yi ne sun yi rida kwanan yana magana da abubakar jibril shek abubakar jibril ne ba mai farfaro na sakwato ko san shi ko ba shi ba yana nan da sai mutu ba Allah ka kara wannan tafiyo albarka ya kara da sai na kira zuwa ga sunna yake cewa lokacin da suka je Iran da shi da shi abu trailer Iran ta gayyace su suka ce ba irin girmamawa da ba musu ba sai wata inda da ministoci ke sauka don za a sauke su suka ce kostan ba yi fasfot su ba ka ce su wuce su malamai ne ba yin girma ba da wajen tara ba musu idan suka ce suna son littafi za a kai su wata maktaba sai ce duk duniya ba taba ganin maktaba irin ta ba a ce ba ɗebi ya abin da muke so duk abin da muke so ya ce amma muka zo da gaisa da wani aka ce ya sunanka na ce abubakar jibril أبو بكر أنت مسلوب جبريل جاء أبو بكر كريهة جاء أبو بكر أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون غير غير هذا الاسم غير هذا الاسم أبو بكر لا خير فيه أبو بكر لا خير فيه وسجد سنة أبو بكر بابا أجيري أجيري ko ni a Kano a unguwar da nake na san wanda sunan shi Muawiya sunan da baban sa sa fashi na yanka da ya shiga shi'a ya sa aka ya canza suna saboda ba abin kunya a duniya da ba a kira shi Muawiya Muawiya na sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to ba nan ba sai da muka je aka sallar juma'a ya ce liman ya kudu ba da farisanci sannan ya dawo yana kudu ba da larabci ya ce da ya fara kudu ba da larabci sai fashe da kuka iya rinka rusa kuka a masallaci har masallaci aka kama kuka suka ce wani muka kama na ganin iko Allah bayan ya rusa kuka ya rusa kuka ya kalle sai ce a tare rona limaza abki kun san me yasa nake kuka aka ce a yace ina ashabu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulluhum irtaddu بعد وفاة رسول الله inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da su yi hidda bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa salasa sai guda uku ne kare ba su hidda ba wa Arba ya ce wasu malamai sun ce guda hudu ne ba su yi ba wa qila khamsa wasu malamai sun ce guda biyar ce wa gayatuhum sab'a iya mafi yawan sahabban da ba su yi ba bayan mutuwar annabi guda bakwai ne sauran su yi ta sun fara addinin musulunci yanzu da annabi ya aka zaga ko sahabban annabi da ya je bai ati rigwar kai ya je da sahabi dubu ɗaya da ɗari biyar ruwaya da ta kawo adadin mafi kankanta shi ne dubu da ɗari hudu wannan kuma wasu daga sahabbai ne ya ɗauka aka ce kenan adadin sahabbai a lokacin banda Allah ya san adadin su to kaddara ba su dubu da ɗari biyar ne kawai da Allah kana malamin makaranta makarantar tana da ɗalibai dubu da ɗari biyar kai shekara ashirin da uku kana karantar da su sai aka zo aka jarabawa sai guda bakwai suka ci dubu ɗaya da ɗari hudu da casa'in da uku suka faɗi da Allah ɗaliban da ya kamata a fara hukuntawa ko kai malamin ya kamata a fara hukuntawa ba zaɓo wa ya ta musu lokaci malamin ne ta musu lokaci kare da kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 yana wa'azi ya karantar da sahabi dubu ɗaya da ɗari biyar yana mutuwa duk suka yi da bakwai kaɗai suka saura ai wanda ka fara cin mutunci na farko shine annabin da ya karantar da su annabin da ya tarbiyyace su don makaranta mai ɗalibai dubu ɗaya da ɗari biyar aka yi jarabawa duk suka fara sai ɗalibai bakwai a ranar ministry kai shi ya gabata ka kori principal na makaranta he is useless and hopeless to annabi aka zaga su sahabbai Allah ya musu darajoji guda goma da duk duniya ba al'umma da yawa duk duniya babu al'umma da yawa da daraja sai su kadai kana taba su ka zama ɗan wuta masu mai ba masu mai bane annabawa ne masu mai su masu bane suna yin kuskure suna yin laifi amma dukkan su adalai ne dukkan su ne adalai ne kuskuren su da alherinsu su kamar farin bijimi ne da yake da ɗigon baƙi a jikin shi wannan bijimi sunan safarin farin bijimi ko sunan shi bakin bijimi yana da sunan farin bijimi yadda sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke daraja ta farko da Allah ya wa da duk duniya da kowa ba shine su Allah ya buga sama akan imanin su Allah ya da mu'minai yanzu ka karanta mana aya huwa allazi ayyadaka bi nasrihi huwa an ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya taimake ka da nasararsa kuma ya taimake ka da mu'minai suka baka goyon baya su wane ne mu'minan wanda da suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya kira su mu'minai Allah ana Allah ya buga sama akan imanin su ko bai buga ba kai ya buga stamp akan imaninka ko shehu da hodiyo bai buga ba yace ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka ya ayyuhan nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin suwa ne mu'minai din nan da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai wa ya kira su mu'minai Allah kama aka rajaka rabbuka kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun su wanda da wanda manzo Allah ya fito da su zuwa yakin badar da aka ce wa inna fariqan min al mu'minina Allah ya kira su da mu'minai din sahabbai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وإن غدوت من أهلك جتال إمران وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال أها. الله سميع عليم سواء المؤمنين بعد بيين سيادة البلد لا بلا مسؤول الله تتعي أحد جندا الله يكرا سدني مؤمنين وأجرا مؤمنين الله الله ni na yarda الله abin والله مؤمنين ko ba kun yadda duk wanda ya ce Allahu akbar a cikin su Abubakar da shi ko ba ciki Umar yana ciki Usman yana ciki ali yana ciki Talha ibn Ubaidillah yana Sa'd ibn Abi waqas abu rahman bin Auf wali mai harkashi 38 a ba ku san shi ba sai likita ya yi mamaki har fashi talatin da takwas a zai ta yi magana kuma ya dawo ƙwarya ka ɓaraguzai ƙwaraguzai na ce ƙwaraguzai ƙarya kake yi har fashi ka faɗa wallahi na ji ƙarya kake na ji da kullina har fashi to kuma da ya fassara mana ƙarya ba ko ka zagi sahabi wai sahabi bai iya ba da ranar Allah ka fassara mana ƙarya abu na farko da Allah ya musu kenan Allah ya kira su da mai mu'minai mu'minai daraja ta biyu da Allah ya ba sahabi da babu wanda ya same ta a duniya gaba daya shi da su sahabbai sai da Allah ya kalli duniyar nan gaba daya sai ya ce sun fi kowa alheri ko kana da alherin da ke nasu ba Allah ya ce kuntum khaira ummati kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce kuntum ko dinnan ku ne ku kalli lokacin da ake sauko da ayar ga aya ta sauko da gozon ubangiji zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa kuntum ku dinnan kun kasance khaira ummatin ku ne mafi alherin al'ummar duniya gaba ɗayan ta su wane ne da ke tare da manzo Allah sanda Allah yake cewa kuntum dinnan duk wanda bai yi a lokacin sai ya dan makale ba ya san shi ko mu ma ba extension mu ce mu ma hadda mu ne tare mu ma ba sakarwa amma ba extension amma dai sanda ayar ta sauka su wane ne ayar take magana da su kai tsaye Allah ce duk duniya ba al'umma da alkhairin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi a kuma ce duk duniya ba al'umma da ke da sharrin sahabban manzon Allah da Allah za mu yi da ko da kai za mu yi da wa za mu yi mun samu daraja nawa biyu daraja ta uku sahabbai su ne Allah yake ya yarda da su ba mu shugaban kasar Najeriya ne ya faɗa ba ba gwamnan jihar ku ba ba mai albarba sarki musulmi ba wa yake magana Allah Allah yake waɗannan kan na yarda da su laqad radiya Allahu 'anil mu'minin الذين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أها. فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا سورة التوبة والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أها. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الله أكبر وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آية دعنا ربنا فارق فرنسا من الله يتي لقد رضي الله عن المؤمنين حقيقة الله يا يدد مؤمنان سوى كنان sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar an ce wasu mu'minai Allah ce in na unaka ta shajara yayin da suke maka mubaya bai'atul ridwan a ƙarƙashin bishiyar nan suwaye ne suke yi Allah mu baya a ƙarƙashin bishiya sanda ya zo zuwa makka sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya yarda da su ya ne ya yarda da su kai sai ka ce baka yarda da su ba kar Allah ya sa ka yarda da su to nan akwai yadda ɗan shi zai makale maka sai ce eh da ne Allah ya yarda da su amma daga baya ai sun yi ridda saboda Allah ya fasa yarda to akwai tambaya guda tambaya ta farko ga ayar da Allah ya ce ya yarda da su ne yanzu kuma kawo mun ayar da Allah ya ce ya fasa an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba oh ba da ayar to fassara ta ba ana ma faya na akwai da Allah ya fata a babu kada raba ba ce ba hasha lillah kace ai daga baya sun yi ridda to Allah ya kare ta ka domin da yake laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara sai Allah ce fa'alima ma fi qulubihim kan Allah ya yarda da su dinnan sai da ya san abin da ke cikin zuciyarsu imani ya zauna ba zai fita ba har tashi tashin alkiyama shi Allah ya san abin da ke cikin ran cewa imani ne a su har kiyama ta tsaya imani ba zai ba zuciyarsu ba shi yasa Allah ya yarda ya yarda da su to da kake sai yarda kai ne yarda a wancan ayar Allah ya ce sabiqun al-awwaluna waɗanda suka riga kowa suka zama su ne na daya a wajen imani hmm. a duniyar da suwa suka riga kowa imani suka yi na ɗaya wajen karɓar kalmar shahada su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba ka gane ba sai Allah ya ce minal muhajirina wal ansar daga muhajirun da kuma wa suwaye sahabbai muhajirun da ansar sai Allah ya ce taba tabauhum da waɗanda suka biyo bayan su su waɗanda suka biyo bayan su daga tabi'ai har zuwa tashin alkiyama sai Allah ta wai da suka biyo bayan ya zama akwai sharadi sharadin shine bi ihsani su biyo bayan su da kyautatawa su sahabbai ba sai ne muhajirin da ansari bi ihsani ba su ba su da bukatar bi ihsani su da gwanin da ba sa musu sharadi ba amma da suka biyo bayan sahabbai sai da aka sa musu sharadi wallazina tabawahum bi ihsani sai Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa sun anhu da Allah sabon manzan Allah gaba ɗaya su sun yadda da Allah gaba ɗaya su Allah ya yarda da su da nasi na ayata alqur'ani mai girma mun samu daraja da sabi girga eh daraja da uku ko hudu uku to ga ta hudu za ka ce sahabi yana kuskure eh yana yi amma duk kuskuren da sahabi ya Allah ya gafarta mashi in zuwa yanzu Allah da kan taba Allahu ala nabi laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra fi sa'ati al-usra بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله يسير لك تاب الله على النبي حقيقة الله يكرم توبة النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين muhajiri daga muhajirai gaba ɗayansu Allah ya karɓi tubansu in wal ansar da ansarawa gaba ɗaya su Allah ya karɓi tuban su inji Allah na allazina yi wa yadda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sabon Allah muhajirai da ansar sabon annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansar duka Allah ya ce yayi ne ya karɓi tuban su Allah ce min ba'da ma kare bi qulubu fariqin minhum bayan da zukatan wasu daga cikin su ya so ya karkata a lokacin da za a je jihadi sun mata ba alaihim daga baya Allah ya ce ya karbi tubansu ya yafe musu ya gafarta musu gaba da yansu to Allah ya ce ya yafe musu kai ka ce baka yadda ba da wa za ka yadda إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إن الذين تولوا منكم منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ba su da duka ba Allah ya ce wa a afannahu anhum Allah ya yi ya yamu musu an gama ko ba a gama ba to ba da Allah da kake neman kurakuransu ai sahabi kaza kaza shi ma nan ya sha ta fi cike shi ƙarya su wanda abu da zara ta biyar bayan Allah ya yafe musu kuma sai Allah ya ce annabi kai da kanka ka roƙa musu gafara kai da kanka ka musu istighfari saboda tsabar gata da sabon manzon Allah fa bima rahmatin min Allah فبما رحمة من الله لنت لهم أها ولو كنت فظا غير القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم في امر أها فإذا عزمت فتوكل على الله إن Fa’ala wanda mu, fa’alam annahu la ta hari na mu kai musu afuwa. wastaghfir lahum kuma ka basu istighfari ka roƙa musu Allah gafara annabi ya ce ya Allah ina so ka gafarta wa sahabbai na gaba daya wannan istighfari kuna ji Allah ya karba ko bai karba ba annabi maka istighfari sau daya ya fi kai kai sau miliyan Allah ya ce wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina su ne mu'minan da ke tare da annabi da Allah ya ce annabi ka roƙa musu gafara a wajen Allah wannan darajar da sahabi ya samu kenan da babu wanda ya samu a duniya saboda gatansa Allah ya sa annabi da kansa ya masa istighfari mun samu daraja nawa daraja ta shida Allah ya ce dukkan su yan aljanna ba kare o ba ba kare ba kare oba gaba ɗaya ta ba annabi yan aljanna ko kwara ɗaya da za a bari a waje ba in dai sahabi ne gaba ɗaya su kankara kan za a kwage su a zuba aljanna

أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقالوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون قدير الله يسير لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح waɗanda suka ciye da dukiyarsu cikin sahabbai kamin a fatahu makka wa suka yi jihadi kamin a fatahu makka ba za su zama daidai da waɗanda sai bayan fatahu makka suka ciyar da dukiyarsu suka yi jihadi ba Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu hmm. waɗanda su suka fi daraja fiye da sahabban da sai bayan fatahu makka tukunna suka yi jihadi sai bayan fatahu makka tukunna musulunci yayi karfi sannan suka bai wa addinin musulunci gudunmuwa suka ciyar da dukiyarsu waɗanda suka kafin fatahu makka sun fi daraja ke da wa kenan sabon mai class class ne akwai class A su ne waɗanda kafin fatahu makka aka yi kufur da su akwai class B waɗanda sai bayan ne bayan fatahu makka sai Allah ya ce to da class A ne da class B ne da 'yan ƙarya fatahu makka da 'yan ba da fatahu makka ne. gaba ɗaya sai Allah ya ce wa kullum wa adallahu husna dukkan su na musu alƙawarin aljanna inda Allah madaukakin sarki wanda zai ce ba aljanna aka ce wa husna to husna din aljanna ke an ka ce baka yadda ba je ka sunan biyu dosa lillazina alladhina ahsanul husna wa ziyada aha ولا يرهب وجوههم قدر

الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها كيف أنزلنا على ربما ما دون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون yan aljanna kenan alladina sabakat lahum min al-husna na'am hanyar da ake bi a jihar da ba fara fara musu ba balle hayakin wuta ko wani tartatsin wuta ko wani zafi wuta ko da ko kogin ta su ci ba su da bukatar wani saboda sabakat lahum min al Ke da wannan ayoyi sun tabbatar da sabai gaba da sai aljanna da kuma yan aljanna mun samu daraja nawa shida daraja ta bakwai shi sahabi Allah ya ce imanin kama in ba irin nashi bane Allah bai so Allah ka sa imanin da zama irin da sai na Abubakar amin Allah ya sa na kuma ya zama amin Allah ka sa imanin da zama irin da sai na Umar amin irin da sai na Usman amin irin da sai na Aliyu irin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan imanin ka irin nasu bane Allah bai so sunan ka batacce domin Allah ya kalli sahabai yana faɗa wa mutanen duniya sai ce fa in amanu bi misli ma amantu bi. fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw aha wa in tadillu fa innama hum fi shiqaq eh zikir zikir Allah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah ya ce fa in amanu idan mutanen duniya sun yi imani da misli ma amantum bihi da irin imanin da kuka yi sahabban annabi to fa kalila da su zama shirye idan imani ka zama irin imanin sahabbai ma aiki banza kai shi yasa ko sallah kake yi in dai karshe zaka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'ama Allahu alaihim a bana siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ko suwa ne alladina an'amta alaihim suwa da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka sai kace ihdina siratal mustaqim sai kace siratal ladina an'amta alaihim to suwa ne an'amta alaihim ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين أها فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله يتي ومن يدين الله والرسول فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم kamar an tambayi Allah ya Allah su wane ne allazina an'amta alaihim su wane ne wadanda kai wa ni'ima da kake fa ulai kama allazina an'ama Allah alaihim sai aka ce mina nabiyina daga annabawa kenan kana son sanar da shi ka hikaya hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wa siddiqina da siddiqai sai da abubakar siddiqi ne ko ba siddiqi ba ne idan ka bi hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka bi hanyar sai da abubakar radiyallahu anhu wa shuhada'i da shahidai sai da umar shahidi ne ko ba shahidi ba ne sai da usman shahidi ne ko ba shahidi ba ne sai da ali shahidi ne ko ba shahidi ba ne idan bayan ka bi hanyar Allah hanyar abubakar as-siddiq hanyar kenan umar hanyar usman hanyar aliyu shine اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين da ya zama baka cikin hanyar wa'annan kar ka raba ɗaya biyu kai mai hudu ko ba sare ne kana cikin allazina almaghdubu alaihim ko kuma azzali can za lari wa a ka Allah ka tare zuwa gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk